Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu yaro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau talata 11 ga watan yuli shekara ta dubu biyu da da ashirin uku kafin a aji abubuwan da muke tafa da su da farko ga muhammad da kanin labarai sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto ya kira taron da ake gudanarwa a lutiyana mai tarihi yayin da turkiya ta goyi bayan shigar sweden Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dubban mutane ne ke tsallaka kan iyakar kasar Chadi da ke Afirka ta tsakiya daga makwabciyarta Sudan domin gujewa tashin hankali da aka kwashe kusan watanni uku ana yi. Yau Talata Taliban ta ba da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan Sweden a Afghanistan saboda kona alkur'ani mai girma. kanun labaran kenan a bangaren rahotannin za a ji cewa kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta ce rayuwar talakawan najeriya na iya tsayawa cak matukar gwamnatin kasar bata cika alkawuran da ta dauka na sama da hanyoyin samun sauki ba za kuma ku ji cewa yayin da wasu kasashe suka yi nisa wajen aikin mai da alhazansu gida bayan kammala aikin hajjin na bana da aka gudanar a bana a kasa mai tsarki wasu kamfanoni da aka ba aikin jigilar alhazan a kasar niger kira suka yi ga alhazan da su kwantar da hankalinsu cewa nan da mako mai zuwa ne za a fara kwaso su zuwa gida. kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki tare da muhammad hafiz babalik waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labarin duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto yanzu ta ya faɗa yau talata cewa yana da kwarin gwiwa cewa turkiya za ta amince da sweden ta shiga cikin kawance na neto yayin da shugabannin kawancen suka hallara a babban birnin kasar lutiyana a wani taron kwanaki biyu da zai aika wani sako mai karfi da inganci akan bukatar ukraine na shiga kawancen kasancewa cikin tsakiyar yaƙi za a buƙaci kawancen da ya amfani da ka'idar kai hari kan ɗaya kamar kai hari kan dukkansu ne da ke cikin sashi na biyar dokar ƙungiyar. shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce ya amince da wannan lamarin amma jim kaɗan kafin shugabannin da suka hallara a taron su na yau talata ya wallafa wani sako a shafinsa na twitter yana korafi game da abin da ya ce alamun cewa ana tattauna wasu al'amura ba tare da ukraine ba a halin da ake ciki kuma sakatare jiran na kungiyar kawance ta nato yayin ya ce yana sa ran shugabannin da za su yi wani taro a Lutiyana za su aika da sako mai karfi da inganci game da muradin Ukraine na shiga kawancen. Ministan harkokin wajen Hungary Peter Sierto ya faɗa yau talata cewa yanzu abin da kawai ya rage wa Sweden ta shiga cikin kungiyar tsaro ta NATO batu ne na cike takardu. Kasashen Hungary da Turkiya ne kawai kasashen NATO da ba su amince da Sweden ta shiga cikin kawancen ba. kuma a litinin turkiya ta amince da janye adawarta jami'an ukraine sun faɗa yau talata cewa dakarun rasha sun kai hari a cape da kuma tashar jiragen ruwa ta odessa da ke kudancin kasar da jirage marasa matuka na shahid da iran ta kera rundunar sojan ukraine ta ce sun harbo jimillar jirage marasa matuka 26 da rasha ta harba jami'an a yankin cape sun ce tarkacen jirage marasa matuka da aka harbo sun lalata gine-ginen gidaje da dama Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dubban mutane ne ke tsallaka kan iyakar ƙasar Chadi da ke tsakiyar Afirka daga makwabciyarta Sudan domin gujewa tashin hankali da aka kwashe kusan watanni uku ana yi wanda babban jami'in jin kai na duniya ya bayyana a matsayin yakin basasa mafi muni. hukumar samar da abinci ta duniya ta bayyana a cikin wata sarwa da ta fitar yau talata cewa mutane dubu ashirin daga yankin dafur na kasar sudan sun isa karamin garin adiri da ke kan iyakar kasar chadi a cikin makon da ya gabata kadai hukumar ta ce da yawa daga cikin mutanen da suka taho daga dafur sun samu munanan raunuka sakamakon rahotannin da ke cewa ana kaiwa fararen hula da ke tserewa hari da gangan tare da karuwar kabilanci ga tashin hankalin. sarar da hukumar ta fitar ta ce kimanin kashi goma cikin ɗari na yaran da ke tsallakawa daga dafur zuwa chadi na fama da rashin abinci mai gina jiki an Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko inda kungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta ce rayuwar talakawan najeriya za ta iya tsayawa cak matukar gwamnati bata cika alkawarin samar da hanyoyin samun sauki ba ga nasiru adamu hikaya da cikakken rahoton tuni dai kayan masarufi suka yi dan karen tsada musamman ma don yadda sufuri ke shafar rayuwar tattalin arzikin kasa ni mai magana shafa ne kafin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa kuma kakakin mai martaba sarkin kafi wallahi na ga maka nasir yanzu haka ma masara yau garin masara yana naira ɗari bakwai ne wani wuri kuma kaje za ce maka ɗari takwas kwano to kaga kuwa an shiga wani hali wallahi dan akwai mutumin da wallahi ina gaya maka sun dai garin Allah ya waye da kyar za ga ya samu naira dubu daya a zuwa ce ga mata ga yara yana da yara goma ko yana da yara ashirin ko biyar kaga kuwa akwai wahala amma da gwamnati za ta duba da dan yi wani abu inda talaka zai dan samu saukin rayuwa kuma shi cire tallafin da aka cire nan to ya kasance shi talaka za zai amfana da shi wannan ganin killa da za a samu sauki amma an cire tallafi talaka bai samu ya amfana ba akwai damuwa gaskiya. Daraktan kungiyar Amnesty a Najeriya Isa Sunusi ya ce sun lura duk muhimman sassan rayuwar 'yan Najeriya na da alaƙa da man fetur. Don haka muke cewa ya kamata gwamnati kamata a fili a zahiri ba wai a yi ta magana cewa za a kawo na dauki ko kuma za a kawo motoci ko kuma a ce za a raba kaza za a raba kaza ba shin menene a zahiri ake so a yi su waye za su amfana akwai mutane mabukata waɗanda wannan abun su zai fi yi wa rayuwarsu illa su ya kamata a mai da hankali a kansu hakika talakawa sun so fakewa da kungiyar kwadago don mara baya ga yajin aiki ko matsawa gwamnati lamba ta sake matsaya amma zuwan 'yan kwadagon fadar aso rock ya sa suka jingina matakai masu tsauri zuwa doguwar tattaunawa kuma da kungiyar kwadagon za ta yi wani tasiri bai fi neman kara ma'aikatan albashi ba alhali waɗanda ba sa aikin gwamnati ke da rinjaye jami'in kwadagon nasir kabir ya nana ta dagewar kwadagon kan ma'aikatan ne saboda ma'aikata yanzu zancen nake maka wasu su ma suna gida da su tafi wato ofis ba saboda wannan tsadar rayuwa da aka shiga saboda haka mu ba za mu zuba ido mu ga yadda ake musguna al'umma ko kuma ce ma'aikata na shiga na hali mu ja baki ne shiru ba wannan ba za ta sabu ba Shin ta ina ne yanzu talakan Najeriya ke cin moriyar wani tallafi yayin da aka karfafa cewa tallafi hanya ce ta azurta mazambata. And za a jira a ga cika alkawarin shugaba tinubu da ke cewa za a tura kudin tallafin zuwa wasu bangarori mafi amfani ga kasa nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru da maili kaya da wannan rahoto jama'a ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar facebook twitter da instagram ga Muhammad Hafiz da ci labaran duniya. Masu zanga-zanga a Isra'ila na toshe manyan tituna zuwa manyan biranen kasar a farkon ranar zanga-zangar adawa da shirin gwamnatin kasar na yin garan baula bangaren shari'a. Zanga-zangar ta yau talata ta zo ne sa'o'i bayan da kawancen 'yan majalisar dokoki na Firayim Minista Benjamin Netanyahu suka amince da kudurin doka na farko da zai takaita ikon sa ido na kotun koli. kudurin dokar yana ɗaya daga cikin kudurori da dama da jam'iyyar Netanyahu ta gabatar yayin da gwamnati ke ci gaba da aiwatar da sauye-sauye da ake samu a bangaren shari'a duk da adawar da ake ci gaba da samu. 'Yan sanda sun yi amfani da tankar ruwan zafi wajen tarwatsa masu zanga-zanga da suka toshe babbar hanyar da ke zuwa birnin Kudus tare da kame wasu da dama da suka tare wata babbar hanya da ke kusa da birnin Modi na tsakiyar ƙasar. Daga ƙarshe, Yau Talata Taliban ta ba da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan Sweden a Afghanistan saboda kona alkur'ani mai girma da aka yi a bainar jama'a a wata zanga-zanga da aka yi a Sweden a watan da ya gabata. Zanga-zangar da aka ba da izini a ranar 28 ga watan Yuni ta nuna yadda wani ɗan ƙasar Iraki da ke zaune a Stockholm ya ga tare da kona alkur'ani a wajen babban birnin masallacin birnin ƙasar. a daidai lokacin da musulmi ke gudanar da bukukuwan sallar idi a fadin duniya lamarin dai ya haifar da bacin rai da tofin alatsini a kasashen musulmi daular islamar ta dakatar da ayyukan sweden afghanistan saboda ba da izinin cin zarafin kur'ani da kuma addinin musulunci in ji taliban ta hanyar amfani da sunan gwamnatin a hukumanci a kabul. A gaida Muhammad Hafiz ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu sai rahotonmu na gaba inda hukumomi da kungiyoyin matasa da kuma tsaffi wato tsaffin ma'aikata a jamhuriyar Nijar suka soki kamfanin kasar China da ke shirin fara aikin haƙo ma'adanin uranium a arewacin kasar. ta kasa samar da wani ci gaban a zo a gani ga al'ummar da ke rayuwa a yankin a tsawon shekarun da ya shafe yana gudanar da aiki a wannan yanki. Ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hamid Mahmud da cikakken rahoton. duk da kasancewar kamfanin na kasar china a matsayin wani alfano ga yankin arewacin nijar al'umma tare da mahukuntai yankin sun ce ba su ga wani abun a zo a gani da kamfanin ya yi lokacin da yake aikin hako kafar union a azelik da ke yankin ingel a arewacin nijar ahmed musa magajin garin ingel wancan da ya wuce ba mu ga aikin da suka yi lalle sun da iranan shekara nawa amma ba su ko likita ba su ba ba su ba yan azelik ba talaka ba su ga amfanin ta ba dai kenan muna son a zo nan an yi babbar rino wadda ta kunshi duka mutane na cikin partie wannan na Injab na departement na Injab da prefe da nas da société de traditionnel société civil da shekaru traditionnel a zamana a ga musu ga mu za mu fara aiki kuma ga amfani da kasa ku za su samu. Kuma mu ga matsalolin talakawa mu ga matsala talakawa mu wajen kiwo ga matsala talakawa wajen lakon da matsala talakawa wajen wajen likita akwai matsaloli da yawa Injab. Masu fafutuka tare da kare hakokin bil'adama sun bayyana cewa tsawon lokacin da kamfanin ya shafe yana aiki a yankin yayi mai yanke illa matuka da kuma gurbata muhalli almustafa alhassan shugaban kungiya a garin man da ke fafutukar ganin an kare muhalli ya kamata su fadi abin da ya kamata ka zo ku gaya ma mutane ga abin da zan bata ga wanda zan gera ga maganin da zan bada ga wannan mutane lokacin nan shine ake cewa in aka yi wannan etid a jihohin audience public kowa ya bada ra'ayin shi zai mana amfani ko ba zai mana amfani ba to wannan duka ba yi ba a shekara ta 2014 ne dai kamfanin na kasar china ya rufe kofofinsa a arewacin nijar a cikin wani yanayi yi na tsakanin tsakaninsa da ma'aikatansa to sai dai gamayyar kungiyoyin matasan jihar agadez sun fitar da sanarwa ta neman kamfanin ya sake salon yadda yake ayyukan haƙo uranium a yankin ashil muhammad shugaban kungiyar matasan yankin ingel cirkin eh, azilik lalle matasa sun shi ta amma wani irin jin dadi suka mata ka abun ya koma kawa jiya lokacin nan kowa ya gani sit sitkin nan abubuwan da suka baro sun yi ramuna da yawa cikin dashin nan abubuwa ne wanda ya kamata yanzu a ja musu kunne a kansu in ka kama daga ingal zuwa azelik makiyaya da yawa sun rasa dabbobi da yawa kuma ba wanda ya yi sekurirkin su mu da yara doka dokan ma'aikatan nan ba ma shi bane ke gyara mu ba shi bane yanzu muke so abinda muke so su ma matasan zone king makiyaya menene su musu karayan abubuwa wanda zai sa su rike kansu zai iya regroupin matashi dari matashi dari da hamsin ko matashi nawa wanda matasa da yawa za su profite da shi kamfanin na kasar china dai zai gina tashar samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana a yankin arewacin nijar wanda yana daga cikin abubuwan more rayuwar da al'ummar yankin za su amfana da ita habib mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar a gaida hamid mahmud da wannan rahoton Har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar inda a wannan karan za ku ji yadda kamfanonin da aka ba aikin jigilar dawo da alhazan kasar zuwa gida suka nemi alhazan su kwantar da hankalin su cewa a mako mai zuwa ne za a fara maido su gida daga can Saudiya tun bayan kammala aikin hajjin na bana kamar dai yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Suleiman Mumuni Barma ya aiko mana. Lalle eh, Alhaji in yi da haji ba abin da yake so sai gida. sai in za ya tawowa ya tunkari ɗakin nan kuma ya san kadibi kamar ya tsaya wurin kai su lalle gwamnatin ku ita take kulawa daga nan na ku ɗauka ku kai kuma akwai abinda eh, gwamnatin saudiya take badawa kowane jirgi akwai eh, ranar da za a sabka a karfe nawa yake sabka kuma abin nan na kasashe da kasashe ne kuma su mutanen eh, saudiya sun rigai sun hiddo a kan cewa su a san su ba su san alhajin da za a yi kwana 45 a cikin ƙasarsu kenan lokacin da suke ba da izini na a kai alhazai kuma a maido su maido su din nan duk kamfanin da ya kai alhazai ƙasar saudiya tana tambaye shi in alhaji dubu biyar ka in dubu goma kakai kudin alhazai dubu goma sai ta amshe su in dubu biyar ne na nijar sai ta amshe su ta rike saboda komawa ba problem ba ne ba ga mai jirgi kudin nan sai an ajiye ma saudiya saboda in ka makara kai ba ka maido su ba a lokacin da suka bada su za su sa jirgi su maido su akwai kudi wurin su da suka amsa garanti wanda za su maida wa. Yana wannan na nufin ba wata damuwa wajen dawowar alhazai gida bayan kammala aikin hajji. Ko kaɗan da babu wani damuwa Eh, ethiopian ta maido mutane to in eh, flyers ta maido mutane to in max air ta maido mutane to kudin wannan maido su da ya ja murara ba za a mai da musu sai an tabbatar da mun kai alhaji dubu biyar da ɗari da ishirin da hudu kuma mun maido su nan wurin a lokacin da sa'a cito ga kuɗin da koka aji. akwai waɗanda ke da shakku kan eh, tsarin jadawalin naku kamfanin na max air waɗanda ma rahotanni na cewa sun yi zanga-zanga a ofishin hukumar alhazai ta ƙasa ko a can saudiya alhaji yaya kaga alhajin da ya yi aikin haji a ce yana zanga-zanga a ƙasar saudiya wa kake ma allah ne ya kai ka a lokaci kaza allah za a maido ka a lokaci kaza wani kamfani ya ce sha uku yana wara wani ishirin yake wara mu sha takwas ga wata aka bamu program din nan gwamnatin saudiya da masu aikin jirage babu wanda bai sani shi ba yanzu a yanzu ke kenan alashi akwai yiwuwar um, kamfanin ku na max air ya fara maido da alhazan nishar uh, kafin uh, ranar da ka ta 18 ga watan yuli na ce maka ai program ne amma sai sun bude waɗansu sun ta hutu sun ce ba mu bude hili jirgin mu ba kuma an mun bude akwai wa'anda suka yi kwana 20 suna jira kenan ba za a bar su ba su yi wata biyu sai an wada ɗauko su bayanin da za mu ma alhazai guda ɗaya ne kowa ya kwantar da hankalin shi daga yadda takardar na in suka buɗe mutanen saudiya yadda suka rubuta shi a wannan lokaci kwana guda da ba za mu ƙarawa ba dole sai mu ɗauko alhazai mu maido su an gaida suleiman mummuni barma Kada dai a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, ashirin da biyar da kuma 31. A jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron matashar mata VOA Africa akan mita da da 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mana intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin madina dauda ta yi da wasu shugabannin kungiyoyin manoma a Najeriya da suka koka kan rashin samun tallafi. Tsohuwar gwamnatin shugaba Buhari ta ba da umarni a basu, amma tallafin bai kai gare su ba. Sai dai sabon shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya ce zai ci gaba da samar wa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin kasar ta yi dogaro da kanta. A cikin shirin na wannan makon za mu dora inda muka tsaya. Kike nufi ku mata ku ne manoma. duba ga yadda al'amura suke tafiya ki duba da kyau ko ƙauyuka kika je ki duba mutane nawa ne in kika duba maza da mata a gona za ki ga mata sai su fi maza yawa a cikin gona to sabida mu mata idan muka ce za mu kuma ko da kiwo ne ki duba kamar su kaji kifi da sauransu za ki ga akasari mata muke yi a gida mm. to amma wannan duk ba a bashi abin nan ba a bashi muhimmanci sabida eh, abin nan raunin da ake ganin mu da shi na mata amma kuma yanzu abin da nake so in nuna mutane cewa mata fa bamu da wannan raunin da ake faɗi raunin da ake faɗi na tausayawa ne ba wai na tashi ka nemi abin kanka ba so abin da ya sa kuma muka kawo wannan kungiya na mata ba wani abu bane saboda yadda duba ga yadda mazajen more especially ta arewacin najeriya mm. da ba su son wannan cuɗanya ɗin a ce wannan harka ce ta noma kuma za a son mata a ciki yau su yau kuma mazajen su ma yawanci ba su cika ba su dama je su samu wannan daman da ya kamata ba sai muka kawo to wannan mata ne zalla ku zo mu nemi abin kanmu ku zo mu haɓaka harka ta noma wanda zai kai mu harga bayan mun koshi a nan har ma mu fid da shi ya mana ma yawa har ma a fid da shi wani kasar ma da za su amfana ta yaya wa su irin noma muka sa a gaba akasari ba wanda ba ma ku matan ba kwa yi ba ba ma yi kuma kuna kiwon muna kiwon dabbobin muna kiwon kifi muna kiwon kaji muna noman kanana kananan abubuwa na lambu a gida wanda za a gani wannan zai rage matsaloli ma na neman abin da mutum zai sarrafa ya sa a baki ku kun samu tallafin la haula fi sha'ati lahi mazan ma suna kuka bare mata to ana gane kun kafa kungiya ku mata mm. to yaya kuke tafiyar da kungiyar to eh kungiyar mu yadda muke tafiyar da ita kamar yanzu alal misali kin ga bawan allah nan yayi magana akan batun tallafi na BOI mu ma mun shiga cikin layi muna nema duk ta inda muka ga zamu iya taimakawa yanzu mukan iya fita mu je mu nemo koda bashi ne ko mu nuna wa kamfanoni sai mu ce musu da allah gashi mata suna da muna da bukatan koda taki ne sai mu zo mu yi amfani da shi ta wurin haɓaka wannan abin nan mu ɗan rage musu dai mu nuna musu kuma mu ba musu yin wannan to ko da kaɗan ne muka karɓo muka ba su mata sun fi maza sun fi ko eh, maza sun mai da bashi don haka kana ba su ba sa bata lokaci zaka sun mayar to da wannan abubuwan da muke kaɗan kaɗan kaɗan din wata rana in Allah ya dubi kukan mu gwamnati ji kukan mu sai ga kuma an taimaka kina da mata nawa kungiyar take gaskiya inda ta kasa ne baki daya eh da shike ba dadewa muka yi sosai a cikin wannan kungiyar ba mu ce ba za mu ci dubu takwas yanzu ba mata eh, amma manoman eh, kuma a karkashin kungiyar kuma a kun samu karbuwa mun samu karbuwa a tsakanin mu yanzu muna so mu yi ta fitarwa a hankali ya Allah nuna mu ma za mu zo mu fita yanzu wannan aiki mata ba za ku zauna karkashin leman mazan ba a'a yanzu mun gode Allah ya saka musu da alheri wanda suka yi mana wanda suka yi mana ba mu samu ba mun gode domin ni nake gaya miki na yi <clears throat> wannan collecting data na mata da maza a ƙarƙashin noma da sauransu yawanci in aka samu ma tsirara ne matan ke samu a ƙarƙashin ƙungiyarsu to mun gode Allah saka musu da alheri a ba mu ma mu ci kuma kila bai fi noman eh, kaji tattara kwai da sauransu ba idan ma kin samu wannan to idan ma kin samu haka mu dai a ba mu ci gashin kanmu mai noman kaza mu zo mu nuna mata mu mun yadda za mu yi creating awareness wato fahimtar da mata mm. ko da wa'anda ma banda ma masu yin wa'anda ba sa yin ma mu shigar da su mu nuna musu mahimmancin neman wannan sana'a din mm. sana'a ba ta kaɗan bari zo ga shugaban matasa shugaban kungiyar matasa manoma ta najeriya abubakar bamai musa barin ji daga gare ka shin wannan kungiya ku ta matasa ta bambanta ne da wa'annan kungiyoyin da muke tare yanzu ito a ta bambanta a wani bangare daban saboda mu abin da muke kokarin nuna matasa shine da kuma gwamnati da duk masu faɗa aji matasa sun fi kowanne yawa a cikin wannan kasa ba kawai noman ba ba kuma kawai kiwon ba ba kuma kawai sarrafawan ba muna kokarin karkato da hankalin matasa a abin da ya shafi kimiyya da fasahan cikin noma karan bayan nan muna kara sanya matasan su shiga abin da ya shafi harkan kamar irin carbon trading yanayin ya zan sa shi kamar climate change kenan mm. yanayi na eh, eh, sauyin yanayi sauyin yanayi mm. a zamananci to wannan abubuwan tun da mun yadda da cewa matasa su ne masu zamanin su ne yanzu kuma su ne masu fasaha su ne masu kimiyya ta yaya za su yi amfani da fasaha su da kimiyyan su wajen taimakawa manoman namu da muke da su baki daya a duka sassa kenan so wannan shi yasa mu muke kokarin karkato hankalin matasan su shigo harkar noma tun daga jami'a da wanda ba su je makaranta ba inda kana sunan kiran ka matashi ka zo ka nuna mana me kake da shi a ilimi da kake da shi kuma wani irin sauyi da yanayi zaka kawo harkar noma masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin ma abuja madina dauda sai kuma Julie Leathers Gresham ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla a gaida Muhammad Hafiz yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuka turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad cindo daga unguwar karofin madaki a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Ya ce hakika ceto sama da mutum talatin da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Kebbi da sojojin Najeriya suka yi abin farin ciki ne. ya Allah ka kawo wa al'ummar jihohin zamfara katsina kebbi neja da sokoto karshen ayyukan 'yan bindiga a yankunan su da ma najeriya baki daya sai sakon haɗin gwiwa daga kabiru abubakar bulan yaki a jihar sokoto da baffa haruna bajoga suka ce allah ya kawo muna daidaituwar lamura a ƙasar mu ta najeriya wanda a yanzu al'amura sun rincaɓe sai wannan sakon kuma daga abubakar kawo girgir ya ce mun ji an ce shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya rattaba hannu akan kudirin dokar rage haraji a kasar tamu najeriya kuma ciki har da bangaren sadarwa to amma har kawo yanzu ba mu ga wani sauyi ko rage daukar kudin data ko kati ba ya kamata idan an aiwatar da wani abu irin wannan to a nan take yake fara aiki domin dai yadda aka gina kasar tamu ta gado shine sha yanzu magani yanzu. sai kuma wannan sako daga baban gida a dogo a zurmi ta jihar zamfara najeriya ya ce allah sarki talakawan jihar zamfara muna cikin kuncin rayuwa ga rashin tsaro ka abinci ya yi tsada uwa uba an hana mu zuwa gonaki domin mu noma abin da zamu ci amma mahukunta sun yi shiru babu wani mataki da suka ɗauka tun daga shugabannin da suka gabata har zuwa waɗannan sabbin allah ka zama gatanmu Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sanusi Madatai da Magaram da Isuhu Makeri Madatai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu mai aski Badaraka da Haɗabi mai kwamfuta mai yama. To da wannan kuma muka zo ga shiri na ƙarshe wato labarai a takaice. sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto jens stoltenberg ya faɗa yau talata cewa yana da ƙwarin gwiwa cewa turkiya za ta amince da sweden ta shiga cikin kawance na neto yayin da shugabannin kawancen suka hallara a babban birnin ƙasar lithuania a wani taro na kwanaki biyu da zai aika da wani sako mai ƙarfi da inganci akan buƙatar ukraine na shiga kawancen kasancewa cikin tsakiyar yaƙi za a buƙaci kawancen da ya yi amfani da ka'idar kai hari kan ɗaya kamar kai hari ne kan dukkansu ne da ke cikin sashi na biyar na dokar kungiyar. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dubban mutane ne suka tsallaka suke tsallakawa kan iyakar ƙasar Chadi da ke tsakiyar Afirka daga makwabciyarta Sudan domin gujewa tashin hankali da aka kwashe kusan watanni uku ana yi wanda babban jami'in jin kai na duniya ya bayyana a matsayin yakin basasa mafi muni. Masu zanga-zanga Isra'ila na toshe manyan tituna zuwa manyan biranen kasar a farkon ranar zanga-zanga a dawa da shirin gwamnatin kasar na yin garan baula bangaren shari'a. Zanga-zangar ta yau talata ta zo ne sa'o'i bayan da kawancen 'yan majalisar dokoki na Firayim Minista Benjamin Netanyahu suka amince da kudurin doka na farko da zai takaita ikon sa ido na kotun koli. Yau talata Taliban ta ba da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan Sweden a Afghanistan. saboda kona alkur'ani mai girma da aka yi a bainar jama'a a wata zanga-zanga da aka yi a sweden a watan da ya gabata zanga-zangar da aka ba da izini a ranar 28 ga watan yuni <clears throat> ta nuna yadda wani ɗan ƙasar iraki da ke zaune a stockholm ya yaga tare da kona alkur'ani a wajen babban birnin masallacin birnin ƙasar a daidai lokacin da musulmi ke gudanar da bukukuwan sallar idi a faɗin duniya. ma saro da haka kuma muka kawo ga karshen shirin na yanzu sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato tare da rabi agogon najeriya da niger wanda zai daidai da karfi takwas darabi rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuwa madadin muhammad hafiz baballe da ya karanto labaran duniya da julie leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu hawa sharuki muku fatan alheri sai an jima yanzu kuma sai a dakaci shirin mana yau da gobe.